Eh, muqabali fa inna la da ala musulmi na. shi mana ke ce mu ba mu yi fito na fito da wa'anda ba musulmai bane ba idan mana unisa ahu in suka hana wa matansu min an na bil na ai ba mu ce ba sai suna so da kansu bal haza yasurruna saboda mu yanzu auren kiristoci na fa cutar mu yake ba alheri ne a gare mu ba Dan yanzu irin masu auren kiristoci na katakai ne mafi yawa idan suka auri kiristocin ‘ya'yan sun kiristanci wani na yake ce min shi yanzu gaba ɗaya ba zai taɓa yadda wasiya ma ina faɗa min cewar kada a ba wa ‘yarsa, a ba eh, kiristan da ya musulunta, wanda ya musulunta, na ce ya yi yawa. Ya ce gashi nan family ɗinmu babu kirista yanzu a akwai kiristoci. Babansa ne wani mai mutum ya musulunta, ya zo gidansu ya zauna, babansa ya ɗauke shi kamar ɗan shi, sai ya ɗauki ‘yarsa ya haɗa ta da shi aure. ta yayyafa da ya tashi gudu ya gudu da yaya yanzu kiristoci ne saboda to ba mu da nashi ya'yan mai ya'yan ma neman kai yake da su balle ya'yan wani na kaɗan da za a ɗauki nauyinsa godiya kake hmm? to yanzu babu mugunya abin da kuke iya yana dama ai kuɗi ke rudansu to kaga nan musulmin ne ma yayi ni ba man ba ma san ya dawo ba shine wanda ya leƙo lashira ya dawo shi ne mutuwa ta tare shi a kan hanya ai na gaya muku yau na cewa yau an kwana bakwai gaba ɗaya ba mu gan shi ba gobe alamis sai dai a san yadda za a yi da tun malam wannan masifan gaskiya to mu dawo kan abin da muke ciki wallahi malam masifan ba karama ce ba yanzu mu neman kai muke da yaya inda wani annan ya zai ɗauki ɗan kamar na kake ai eh wallahi yaro na da kirki tun lokacin da annan ya ganshi shi ga ina san shi shine ya kai masa wannan ya kai masa wannan yanzu ba ya koma can wajensa Sai kuma annan ya zo ya faɗi, ya su a ce, a bani wannan, zai ya zama shi a can. A ganin zai tashi zai yi To, an ba su aure ma ga abin da ya auku, amma ba abin nan to, mu wannan kalmar na musulmi zai iya auren kirista cutar da mu ma yayi. Illa saboda littafi ne kawai yadda da shi. amma a yau duk wanda ya auri Kirista to malam addini sa ya zama daban-daban sannan ƴaƴansa ma kirsoci ya haifa a yanzu ba za ka haɗa ba yanzu misalin a ce eh, irin mu kaman Kano misali haka da gari mai kama da Kano ba Kano ne ba kaɗai saboda Kano na sani nan ne garinmu. ne gidaje family za ga daga nan gida ya kai haka to don ka ɗauko kirista ka kawo ta gidan ƴaƴan za ka tadda ƙanin baban ku ke control ɗinsu ko kun kai ku nawa ba wanda ya sayi wani abu sai shi za ka za security To amma yanzu wa bai da iko da ‘ya'yan ƙanne, ƙannin kansu bai da iko da su. To ka kuwa matasar dole ta murkushe shi. Amma wannan albarkacin yawan nan ba ma yadda za a yi ta fara cewa za ta fita da ‘ya'yan, tana ma gama haifansu gabaki ɗaga babansu cin na asali. To lokacin an yi, amma yanzu kana zaune a bariki daga kai sai ita. kowai ku ci tare ku sha tare ku yi harkoki tare ku haihu tare ya'ya naku ne daga nan ita kuma ta fi ka zama da su ta kwashe shi ko tafiya aka aka ce wa kuke so za su ce uwar mu muke so ko za su yi saboda mun shiga riski a yanzu mu wannan auren kirista ba leri gare mu ba leri ne ba gare mu sannan su zo su aura ma ya musulunta ya aura ma ya zama tsiya me ya tsammani a ɗauki a bashi ina kare hmm. na fara karatun fa ko inda na fara karatu ba zan koma can ba na fara karatu nan fara ina na tsaya kaga kenan ana tambayoyi ana fahimta daga ga tafi nazari kasan laifi ne a ah, ai dole ka amsa ne kawai shine alherin nam ina ne wurin eh bal yawwa nan ne ake waje layi ɗaya eh, da rabi bal ya yasurruna mu wannan yana taimakon mu katta aure mu ko hana musu auren mu wa wa bi wuddina an yasbiru قرارات سوسادو كا تحريمية مهانا تمنعو نساءهم من الزواج برجال المسلمين فهذا أحفظ لرجالنا وانن يافي سألي من آيام دنگا ينزونا هو اند سكرا أورو آه، توراوان دغا جنرال إن دا التاجر إن دا سالكين يا إنسان زمو سو أبو وادبن illar da suke tafi illan arnan gari menene na je gyaro kafa eh wa ab'adu anil fitnati fid dini lakin ماذا نفعل إذا أباح غير المسلمين نساءهم me za mu yi idan wasu musulmai suka halartar da matansu bi an yi da? bi rijalil muslimina innana ala karahiyyatin wala muna kan gyama. me man da kiristoci suka halartar da aure matansu ƴaƴansu ai kai kana cikin wanda masifan ta shafa a wurin ku ba kudancin nan kuke ba hmm? da duk da daman 'ya'yan musulmai sun sun narke sun koma sun koma abun nan ɗinsu zama da su su auren su zina ba matsala ne ba mu auren mu zina matsala ne zama da makotaka da su kansu masifa ce ita yarinya za ta biye shi har gida in ka kone ta sai shi ya same ta su a wani wuri ai zama da su ba ƙaramin masifa ce ba To, sannan ko a cikin makarantar da aka kirkira makarantar a samu ne dandali a taro hausawa, a taro inyamurai, a taro yarabawa, a taro menene a yi masu makaranta babba ce. Wannan shi ya haifar mana gaba ɗaya aka zazzage mana addinin musulunci. Yanzu sun mayar da Najeriya yadda ƙasan tura haka tafi. Mace za ta riƙe namiji zai riƙe. ba bambanci a yanzu ma saboda don abin ya shiga duk abin da aka tashi ana muhawara dandana za a ba mace. mace shugaban kwamiti irin kwamitin da aka yi na makarantu kwamitin da aka wurin aiki kuma jami'o'i wane ne shugaban faculty kaza wane ne kaza za ka duba ta ne yin bayas mata ne yanzu sofa bayan zana mace mace ce za ta zo tana kallon menene to balla suna kuma ce ga ticoci mata wacce ta yi sofa bayan zana ai za ta koyar yanzu kamar misalin a ce ka san a da yayin da farko da yake yadda aka faru haya za ka samu dattijo kamar malam umar haka irin su malam abu sufyan da natsin da komai mace za ta zo tana karantar da su sai a turo yarinya an Wai kwanan nan ta gama jami'a za ta zo ta koya muku turanci don ba ku yi turanci ba ta zo tana kallon ku jahilai kamar yadda yanzu suke kallon duk wanda bai iya turanci ba wannan kallon ake masa haiku ko ba ku iya karatu ba ku saboda manya ne sai dai a tausaya muku a yi menene kaga sun dinga ma dole mutum ke mata matan ma ko son ba hmm? dan Allah na rubuta nan na ga baki gane bakin soke min ko saboda mai kika soke min malam kaga ba kai daidai ba kaga ga kaza kaza kaga ga kaza kaza ba, ga dama ma ta ke hausa yar hausawa ke ta ke hausa wacce ta koyar da ni turanci Allah ne ba ai san ba maganar na iya ba cin mutuncin za ka kalla ni Kai har yanzu wasan ne a zuciyarka cin mutunci kana liman yarinya ta zo tana koyar da kai kana shugaban da'awa a wurin ku ba yadda za a yi mace ta zama kaza sai gashi yanzu ita ce mai koyarwa ta zo kuma ta ce wa aka haɗa ta da aji in ba ni ba ko mai na dama tana zuwan sha kunu shi ta turo ta ce ana neman wannan mai shan kunun nan ya zo ofis malam musulunci ya zama labari Yadda kullum kwanan duniya ƙara kaskanta shi ake Allah ji kan na ai eh, ita ka taɓa karanta mai sauke ta ina ga yadda ya ɗin Allah kusan kusan dai ni dai lokacin wuce ko taimake ni ko ba da goyon baya in bar wurin nan saboda ƙarshen ta zan rukuza mu zan mu ko na gun na gaji malam sun za ta zo ta duba makarantar dole a kama mata ita za a turo daga abu ta kalli makarantar a kama mata hotel da sassafe a tura mata mota ta je za ta tsaye wanka ta gama sannan ta ɗauko ta ta kawo ta makarantar ta duba jarrabawa sannan a ɗauke ta a mota mai da ita hotel. Gada masu ko kai aka yi wa haka ba ni ba. Bayan abun da za ka kalla idan aka ce to kai ba za su yi maka ba, kai ba za mu yadda ba, kai to nan gaba ba. wannan ‘yan iskan masu kara kaina da su su ne za su koma su bige wurin. ta ga abu ya mutu ga masu da wannan ce a ah, tun da yake aka yaba shi tun da mallan na nan shi kana je to abi an riga ne tun kwana nawa ne ba zan sake shekaru nawa kuma na sake shekaru na da muru zai wahala ina wurin ku faɗi innana ala karahiyyati bu adami ragabati ku a dole kake tawa mukan yi muwafaka ala zawajin imra a kan min ahli kitabi ai na gasai da umar ne mai doka ma ya hana ina ga cikin sahabbai akwai wanda ya auro kirista ya ji labari ya ce rubuta masa takarda ka sake ta kafin ka buɗe takardar ya sake ta ya buɗe takardar ce maza ina neman ka akwai iko lokaci sai ai wannan an yi ne rashin ƙarfi rashin kaza amma yanzu yadda muke din nan ga mu bululu ga kaza ga kaza na ake kaza wanda za ka aura sai an niya ka kwana kana da kuma an niya ni ahli kitab. sai kamar ma ban karanta wurin littafin nan ba bi sharti an yakuna zawaju bainahuma ala wafqi nizamil islami idan yanzu akwai masu cewa za a je coci a karbo auren ana so to a tunda an ce haka dai a je coci a'a a ke za ta musulunta ma fa sai a ce a babanta shi ke da haƙƙin ba dai. ina arnai ashe ah, bata musulunta ba saboda menene malam jahilai sun dabki ragaman shari'a a ragaman addini kin musulunta an gaba to tun da ta musulunta yaya za a yi kada mu bar abun a tsakanin mu yara yara haka ce a akwai har yanzu muna da babar don da zamu yi ku kirawo sarkin sarkin ku ku je ku wa dagacin ku ku wa hakimi zuwa aikin ka ne musuluntarwa ga wannan ta musulunta ka musuluntar da ita ka yi menene tana karkashin ka amma za mu rike maka ita in kana so don kuma zaka je ka rike kayan shi kenan in ba ka da kuɗi ba ka da lokacin da za ka bar mana ita don kuma za ta zauna a gidanka ka ci yadda ita ka yi menene tsinta hatta kuwa gidanka ke za mu iya ci yadda ita amma ta dinga zuwa karatu ta zama tana daure ga an tashi aurar da ita sarki ne ubanta amma ba za a zo da wani arne ba daga wani ri izo ya rike ta har ma izo da sharuɗa to mu an za a yi aure a wurin mu sai an ba da doya saboda haka nan ko ba da doya sai ka yanzu a ba su kawai da abun ban riko shi ne da yawa ba yanzu kuma matalan kawai dai karatun ya faɗo min yanzu rana a tsakai faɗo min karatun amma abin da ake yanzu malala dai sauƙaƙe على وفق نظام الإسلام في أحكام الأهوال الشخصية وأن تكون الولاية والقوامة للرجل دول رأيوان تسعيوان تا خودا كرسة شتو نمجني كده وكده قوميناتا وأن يكون الأولاد ذكورا وإناثا تابعين لآبائهم في الدين ce wani fa daga makaranta ne can suka ga juna ita tana da masu mai karantar da ita kai ku ba mai karantar da kai an je an kokkofe ta an cusa mata an cusa mata an cusa mata ga abin da za ta zo ta aikata tana zuwa kawai ta ci gaba da aikinta wa an yakuna al-mirasu wafqa ahkamil islami فإذا اختلت هذه الشروط أو اختل بعضها fa innal islam la yubihu rajulil muslimi an yatazawwaja bi imra'atin ghayri muslimatin walau kana kitabiyya akaga a yanzu kawai wannan auren ai fatawa ba kawai sai dai dole ba za a ce babu shi ba saboda barbashin amma ku rike sharuɗan zaka koma ne yanzu ka je ka karanta ka rike su ta inda in abin ya kama ka zaka yi magana idan ga inda zaka rike su ga abin da zaka je ka nemi jama'an ku zauna ku tattauna tsofaffin ku zauna ku fauna in ku ba haka ba to dai ne ko su yadda da kai akan haka an ba za su yadda in ma sun koro ku ba garin ku ne sai ka nemi gidan ku ka zauna ko ya zo gidan ku ka karanta da shi kana da dama kawai sai ka je ka yi wa mai CAC din kawai shi shi kama ɗan Najeriya ne kai kai ma ka yi rijistan addini ka yi rijistan kaza don haka nan makarantar da ke nan za ka yi ka nan za ka yi menene ɗinka nan za ka yi wane ne ɗinka har ku samu ku ɗan yawa ga mutanen gefe gefe ku ka kira wa wa'annan yan fulan ka kira yan su ɗin kifi a can ka kira ƴan duk ku taru a wuri guda ɗaya kuma ku kowane jama'a kuma ana nan mutanen na kuma za su fara gane ku bala'in ko al'ada ce ta riga ta rinjaye to saboda haka nan yanzu in zaka je to ka shirya kuma sannan abokan nan naka masu ce ma kaza ce to rikici na zuwa zan je in jangulo shi dole ku taimake ni kuma ku kuwa dole ku taimake shi abokan shi in yi ce yana bukatan kuɗi in yi ce shari'a kaza ta kama shi in yi ce menene ya kama shi to dole ku haɗa masa ba kawai abokin ku ne ba wannan abotaka mai amfani ta ba ku taimaki ta'awanu al birri wat taqwa ko nawa za a kashe ta ku haɗa kuɗi ba za a ce to ai ni ga oh, ina nan komai abin da za a za a yi dan sa ku tara amma in ba nan ba ku saba da kanku kaddara ce ta sa har yanzu ina na tsakanin ku duk cancantan in tsallake yayi sai dai Allah bai kawo shi ba dasar dan saudara ama ama macam a ƙare ba musu muke ne ba da kai in ce ma ya ƙare ka ce da saura ke da shi ni mana ba ni ke dah siwa. ba ama amma wa mutuwa ya si shiryawa wa dah saudara. turshidu الإسلام ترشد إلى اختيار المرأة المسلمة التقية النقية to saboda mutum ne tsakaninsa da addini ba duk matar da zaka gani matar za zaka gani to ya za kafa musulunci a kaga yara na aure ta waya a waya ya ganta a waya ya zance da ita a waya aka shirya a waya aka ɗaura auren sai dai aka masa ita hmm? ka tsaya ka ga wannan aure son ga zai albarka kuwa ko kowa bai gani ba na san kai ka gari komai da waya wayewa ce sallah wadare da irin wannan wayewa sai da ake taɓewa ce إلى اختيار المرأة المسلمة التقية النقية ذات الدين والخلق القويم عند الرغبة في الزواج in ka je kuma ka shiga inda ka shiga kanka kai na ƙiya tafi dictionary dace na man dictionary gaba labari oh, oh ba karamin alheri ne ba wallahi malal ba tun da ya'ya musulmi sun durwaya da su sun sage sai yanzu ban gani ba har yanzu ƴan jihohin can aka ce kirsimeti ya zo kwazai da gida saboda idan aka ji akwai ƴan mata da a ji a haɗe na kaza na Legas sun zo na Kano sun zo na ina sun zo komai halal noniya nuya eh nuya you. da to to da komai mu bayi ai ta kudu wannan cutar da mu akai mala ba karamin cutar da mu ani gurin da makarantun da aka fitar da sauti na su cutar da mu zaka an fari ga fa an rushe fa labari ne fa an zama ke badawa magana musulunci ya riga an gama shi an gama shi